ta jama'a mu da dawowa sannan ku da ci gaba da jimurin kasancewa da shirin farfajiya na tashar new africa tv hausa ga waɗanda suka datse mu a daidai wani lokaci dai shirin namu na yau yana tattaunawa ne akan siyasar kano sai kano tare da dan uwa mai shari'a muhammad sani abdullahi dan asalin jihar ta kano tarayyar najeriya za mu ɗora akan inda muka tsaya sai dai kafin nan za mu karanta lambar wayar mu wadda da ita ne za ku iya shigowa domin ba da taku gudunmawar a cikin wannan shiri mai albarka ga lamba ta mu kamar haka sifili sifili biyu hudu tara ɗaya takwas uku hudu uku hudu shida takwas takwas ko kuma kai tsaye ku ɗauka a jikin akwatunan talabijin ɗinku sai mun ji daga gare ku a ɗan uwa mai shari'a muhammad sani abdullahi mun ji hutu ga shi kuma Allah ya dada mu har mun shigo kashi na uku na wannan shiri kai tsaye a cikin bayananka mun ji irin yadda a baya yanayin siyasar Kano yadda ta taho na wato ainihin yin amfani da matasa a bangaren siyasa a jihar ka ta Kano wadda kusan cibiya ce ta wato ainihin kasuwanci bayan kasuwanci kuma ga siyasa ta shigo ciki za mu so mu ji ta wace hanya kake ganin za a iya bi domin magance matsalar yin amfani da matasa a wato ainihin lokacin gudanar da siyasa wanda hakan yana iya ragewa wato ainihin ita siyasar ta jihar kano daraja ko girma ko kuma kima musamman idan sauran jihohi na ita tarayyar ta najeriya waɗanne irin hanyoyi kake ganin ya kamata a bi domin kaucewa irin waɗannan matsaloli ai hanyar fa guda ɗaya ce na'am kawai shi ne shugabannin nan da suka bata kawai su gyara saboda kowane shugaba in ya hau kawai yana daukan abin da na bayan sa yi kawai zo ya dauka yi kamar yadda na gaya mani kawai wato sahun gaba na bayan ke takawa tun farko da sun dora mana siyasar dan siyasa musamman ma namu na Najeriya inda ya fahimci rayuwa musamman mu 'yan Najeriya da mu waye ba mm. da shi ya fi kowa jin daɗi da kwanciyar hankali a Najeriya saboda najeriya in kana da kuɗi za ka zauna lafiya saboda ba zai takura ma mm. matsalar lokacin da kawo kan mulkin ana baka tsaro baka san ya matsalar wuta take ba baka san ya matsalar ruwa yake baka san ya matsalar hanya yake ba in ka zo kafin ka zo an buɗe hanya ka wuce wallahi fa duk wanda ya sauka akan mulki in ka bai shekara hudu fa abin tausayi yake koma saboda man injin shi kadai ma ya ishe shi tashin hankali ga kuɗi nan ana ta turo ma ba na uwarka ba na ubanka ba ka gyara wutan mana idan ka sauka fa hmm. kai zaka fi kowa amfana saboda kai kake da kuɗi kai kake da manya-manyan injina a gidanka kai kake da AC kai kake da washin mashin hmm. kai zaka mori wutar yayin da kai amfani da wannan kuɗin namu da muka baka ka gyara wutan nefa mu kai zaka fi mu amfana in ka gyara tsaro a wannan lokacin duk ba gashi nan ba akan tsaron suke mutuwa a kama 'ya'yansu a kama iyayensu lokacin da suke kan mulki ba su gane hakan ba su saboda haka sun ƙi su yadda a gyara tsaron ne saboda kowa da wannan rashin tsaron yake amfani in ya hau mulki kowa fa idan ya hau fa sai fa a ture shi ta ƙarfi idan ya gama hudin ya ƙara hudin so yake da zai samu wata damar ya ƙara to kaga wanda yake da wannan tunanin ba zai yi tunanin waya zai ya gyara matasa saboda su yake amfani shi sa kawai na gaya ma tsakanin ni yanzu kaga ina da bangare mm. misali tsakanin ganduje da kwankwaso ina da bangare mm. amma yanzu ba shi nake ba magana ake kawai a fito da al'umma me ya faru mm. ko ganduji yayi wani abu wanda yake bai dace ba misali dan ka koya wa mutum abu na mugunta mm. ba shi yake nufin kai kuma ka zo ka zalunci al'umma ba saboda tsakanin ka da shi ne mm. dole a tambaye ka me kai wa al'umma na zalunci wannan dan shi ya maka ba ne baka dama an tambaye ka a ce me yasa kai baka ce shi ma haka yi ba haka shari'a Allah take ba kai tsaye kenan kusan zamu iya cewa yanzu yan siyasar yawanci suna yin kokari ne da kuma wato ainihin danne dukkanin wani wanda zai sa musu waigi a gabansu ba wai al'umma ba Shi ne kawai ai makwafin ne yanzu da kahau shugabanci jam'iyyar da take shugabanci a lokacin mm. za mu kowa yana koma kanta ka gane duk fa mm. kawai gaba da baya ake yin tafiyar abin sai gane cewa rainin hankali ne kawai yanzu duk wanda suke APC NPDP ne a baya mm. yanzu inda za a kirkiro ta jam'iyyar su din da yafi za su tashi su yi sheka su koma can to za ku ringa mani yawo da hankali shi sa ni wannan faɗan nan na Kano ko kawai ni ina kallon sa ne kawai ƙwarya sama ce take dukan ta ƙasa mm. shi ma wanda ake yin faɗan dan shi idan ya hau wancan matakin da na baya ɗau wallahi shi zai ɗauka in ba ka yin shi ba zai yi ka ba kawai wannan shi ne idan mm. kana yin sa kuma zai yi ka zai janyo ka a jiki mm. idan ka koma gefe kana adawa da shi zai yaƙe ka so da kaga duk tafiya ɗaya ce dan uwa mai shari'a idan muka duba kamar yadda bayanin ka na baya ya wuce ka yi magana akan cewa siyasar Kano kamar wata ko mu ce ita karan kanta jihar Kano kamar wani makwafi ne musamman a bangaren arewacin najeriya ga kuma irin hannun hali na wato ainihin kakanuka yi da siyasar ta tsinci kanta a ciki in ya kasance siyasar tana ci gaba da tafiya akan wannan doro baka ganin za ta rasa wancan kirari na wato ainihin wadda ake kwafa daga wajenta na siyasa ta kwarai duba da cewa yanzu in muka duba wasu jihohi a arewacin najeriya din sun gudanar da siyasa kusan za mu iya cewa mai tsafta akan wadda ta gudana a jihar kano kusan jihohi da dama za a iya cewa sun samu wannan nasara to a wajen naka bangaren kamar yadda ka faro magana akan cewa dole sai 'yan siyasa sun dawo sun wato ainihin duba matasa domin dawo da su kan turba da kuma kiyaye yin amfani da su ta waɗanne hanyoyi kake ganin ya kamata a gudanar da wannan aiki ai hanyar dai gaskiya guda ɗaya ce kawai in mun koma ga Allah muna addu'a Allah ya gyara mana shugabanni mm. mun sani cewa a shari'ance shine shugaba shine makofin al'umma lokacin hajjaj bin yusuf da yake kama sabon manzon Allah yana yankawa mm. da bayan Allah magar yana yankawa da ya mutu al'umma suna murna suna tsalle suna murna hajjaji ya mutu mm. da wani sahabi ya zo mai gaya musu ya ce ku koma ga Allah ku yi biyayya ma Allah Allah yana da hajjaji da yawa a aje saboda haka in dai kun canja sai Allah ya mm. kawo muku hajjaji wannan hadisi kaga kenan idan al'umma ta canja ba mm. yanda za a yi ba za a kawo musu da su bai ci ubansu so da haka idan gyaran muke so kawai mu gyara mm. kowa idan ka zauna yanzu nan wani zai fito ya ringa zagin wane ya ringa tsine mishi yana faɗin mugaye manganu insha Allah an jima aka bashi kuɗi zai dawo ya ce wane mutumin kirki ne mm. wane wane ne kaga kenan tun daga farko haka muke a lalace gaba ɗaya duk wanda ka ga bai ba bai samu dama ba ne mm, abin kenan tushe ya samu tun daga cikin al'umma kuma su yan siyasan su suka dora mu akan wannan tushen su suka mm. raba kawunan mu suka mai da mu mahaukata muke tafa a hukan mu na'am to kai tsaye tunda wato ainihin mun dawo kan al'umma ita karan kanta su al'umma wani irin mataki ko kuma turba ko hanya ya kamata a ce sun hau wajen wato ainihin gyara kawunan su da kuma kaucewa dukkanin wani sharri na wato ainihin wani dan siyasa wanda zai yi amfani da su wajen cimma wata manufarsa wadda daga karshe ko da wani abu ya faru na wato ainihin sare-sare ko kashe ko ma dai menene mara daɗi zai dawo kansu ne a su matsayinsu na al'umma ba wai kansa a matsayinsa na jagora ko ɗan siyasa. ba. kaga babban mataki in ana so al'umma ta gyara yanzu to hmm. jagoranci da shugabanci ya dawo hannun maza. Na'am. Ka san yanzu saba'in cikin ɗari yanzu mata su suke juya al'amuransu gida. tun da aka fara samun wannan kawai dan kina wani aiki kina daukan wani shagen kuɗi da bai taka rata ba kawai sai namiji dauki ragama ya miki mm. da ƴaƴan mazan da matan da komai wato tun da aka ba aka fara raba daidai tsakanin shugabanci in ka kula tsakanin mu da da iyayen mu mm. mace komai ta tana karɓar sako ne daga wajen mijinta kai a matsayin ka na da ka ga baban ka yau baba ka faɗa mm. ai min babu aula kai ka shiga taitayinka to idan aka samu wannan jagoranci maza suke jagoranci kuma wajen maza to za a fara samun karɓar umarni ka gane yi hmm. kaza je ka yi kaza babu babu canjawa amma yanzu wani babansa in ya faɗi magana uwarsa yana fita ci kai rabu da shi da Allah wato an samu koma baya tun daga cikin gida ba wani wayewa akai ba tun daga cikin gida hmm. in dai ba wannan jagorancin za a dawo da shi ba sannan al'umma kuma su fahimta yanzu in mai gida ya fahimci rayuwa ya gane ta to shikenan sai ya zo ya tsara tarbiyya a gidan shi hmm. to yaran nan sai su fito sai su yi wannan tarbiyya daga haka ne fa lalace an da yaro kawai mai gida yana dawowa matar ta ta bala'i wai an dakan mata da mm. sai ta turo babansa ya zo ya samu abokin shi mm. ya yi faɗa me sa ka dakan mun da kaga in har kai namiji ne ka cancanta namiji ne kai dan wani ya rike danka akan tarbiyya mm. waje har ka ta turo ka ta ce ka zo kai magana to tun daga nan abubuwa suka fara lalacewa daga nan wani daina shiga kana kallo dan ka zai laifi ba ka kula shi saboda idan ka bai magana matsala za a samu mm. saboda haka duk wannan abin da kake gani kawai idan mun koma Allah zai taimake mu in ba mu koma ba hajjaji da yawa suna nan <laughs> sai a ta kashe jinanan mu kawai ana kashe mu na'am kai tsaye wato ainihin lokaci yana ci gaba da daga mana hannu ga kuma bayanai kusan zamu iya cewa ba su wato ainihin ɗauko hanyar karewa ba to amma babu yadda muka iya haka zamu tattara lokacin namu a takaici a dunkule mu karasa abubuwan da ya kamata a ce mu karasa domin wato ainihin naɗi tabar shirin. a ƙarshen ƙarewa iya wato ainihin tarbiyya ta cikin gida idan aka samu gyaranta kana ganin cewa al'umma za su samu nasara su kuma wato ainihin dawo kan hanyar da ta kamata sannan ta wani hanya ne gyara na cikin gida ko kuma tarbiyyar cikin gida za ta iya yin tasiri wajen kawo karanci ko kuma raguwar 'yan daba ko kuma matasan da akan iya jan ra'ayinsu a yi amfani da su wajen barna ko wani abu wanda ya shafi harkar siyasa to hanya ta biyu kamar yadda na gaya maka idan an samu jagoranci a wajen maza mm. hanya ta biyu shine a samu tausayi da imani tsakanin mai kuɗi da talaka mm. wato dan adam abin da za ka yi mishi dan kaɗan ne ka siya rayuwar shi yanzu kamar ni ina tuka mota mm. na to a bakin titi kawai sai ga wani mai a na ƙasa zai wuce kawai na taka birki ya ga lalle dan shi na tsaya wannan taka birkin da ne ya wuce duk wani mai mota a wani lokacin zai ji yana jin yana ƙaunarsa mm. wato babu tausayi ne tsakanin mai ƙaramin ƙarfi da mai babba idan mai mm. keke ne zo zai wuce ci karo da mai babur mai babur din kai kai hakuri ya wuce mm. ka gane akwai abubuwa ƙanana wanda suke da muhimmanci a tsakanin mu sai mu ɗauke shi da muhimmanci ba irin wannan ko mu'amala ce idan ka zo a matsayin ka na mai kuɗi ka shiga cikin talaka ku yi mu'amala ku gaisa ka nuna musu kawai ana tare to mm. sai su dauka duk masu kuɗi haka suke sai ga ana sai ga ana rahama tsakani ba sai an yi mutuwa ba ka tauna neman masu kai ga neman a'a wannan dan janyo al'umma a jiki mm. zai kawo rahama tsakanin mu mu ringa tausayawa juna amma ba ba rayuwar tausayin juna muke ba na'am kai idan Allah ya maka arziki ka janyo wanda bai da arzikin ba wai sai janyo ana nufin wai ka janyo mutum ka bashi kuɗi ba ka janyo shi a jiki ka nuna mishi shi ma mutum ne mm. in kai mai haka zaka faranta mai rai idan muna faranta wa 'yan uwanmu rai ta hanyar yi musu abin da ya kamata mm. yin sallama yin wani fanka mai salamu alaikum ba zai amsa ba zai dauka kawai don kudin shi ka gaishe shi mm. to kaga kullun karasa wa junan mu gaba muke ta ya za mu fahimci juna amma muna janyo junan mu ta hanyar mu'amala mai mm. kyau kamar yadda manzo Allah ya faɗa sadaka ce wallahi wasu abubuwan za su sauki na'am to kai tsaye bayan wato ainihin mu'amala mai kyau da za ta kuma kawo karancin waɗannan matsaloli da ake fuskanta musamman na amfani da matasa waɗanda suka tsinci kansu a cikin wannan matsala ta wato ainihin yin amfani da su wanda kuma matasa ne masu jini a jika ila idan suka ce aiki za su yi ko da aikin ƙarfi ne aikin gini kai koma da faskare ne ila zai iya yin abin da zai iya rike kansa ko ma aure ya yi ko ya ci gaba da karatu ko wani abu makamancin haka sai dai gashi ya riga ya tsinci kansa a cikin wancan yanayi 'yan siyasa ko kuma wasu mutane gurɓatattu su yi amfani da shi wajen cimma manufofinsu daga ƙarshe su ba shi ɗan wani abu wanda bai taka kara ya karya ba bai fiye sha abin da zai sha ya kusan mai da hankali ba ya ɗan ci wani abinci wanda iya lokacin da za a amfani da shi zai masa amfani wani irin hanyoyi a al'umma za su bi domin jan hankalinsu da kuma nuna musu illar wancan al'amari kana da dawo da su da kuma nuna musu abin da ya kamata su yi ai mala hanya kwaɗe ce kawai shugabanni kai yanzu da kake matsayin malami Allah ba ku samu duk mun barin duniya yanzu zaka zagaye kana kana mm. hudu ba wa'annan da kake da su ba sa ji saboda su an killace su wani guri ba su ma san me kake cewa ba mm. su ba ma da alaka da rediyo ba na su je masallaci kurdufaye babu da wasu gurare wanda suna wasu gurare da ba su da alaka da ba za su ji me kake faɗa so ka ba da mm. su kake ba yayin da kake hudu ba kana yan siyasa ku daina jan matasa matasa ku daina shaye-shaye wa'anda ba sa yi kake gayawa ba wai kana jan hankalin masu yi bane su ji su daina waɗanda suke din ba za ma su ji ka mu da muke magana a kafafen sadarwa na TV a ɗauke wuta lokaci guda wallahi idan shugaba yau din ne ya gyara a yau din nan shugaba ya gari na gari ya zama na gari wallahi a yau din nan za ga al'umma ta gyaru saboda haka shugabanci hmm. shine kawai za mu ringa addu'a Allah ya ba mu nagari idan yau din nan shugaba ya gyara. da ka faɗi wannan maganar sai nake tunawa akwai lokacin da gwamnatin jihar Kano ta yi kokarin sanya doka ta wato ainihin daina yin goyo a babur sai ake ta cewa a wasu jihohin zai yi amma a jihar kano ba zai yi da aka wayi gari aka sanya dokar na yi yawo a wannan lokacin a kan babur amma fa nima ban yi goyon ba <laughs> a cikin birnin kano duk iya yawon da ne ban haɗu da wato ainihin wanda ya yi wannan goyon shi sa gaya maka al'umma kawai gwamnati hukuma ita ce mm. rayuwa idan hukuma ta yau dinnan in hukuma ta tsaye da zalunci a tsakaninta wallahi sai mun daina zalunci to dan uwa mai shari'a idan ya kasance wato ainihin an dora hukuma ita kada ila hannu ɗaya baya ɗaukar jinka ko da za ta yi kaso 70 bisa ɗari ko tamanin bisa ɗari. akwai abokanan waɗancan matasan waɗanda su kuma mutanen kirki ne kamar yadda kake faɗa kila su ne za su je masallaci su ji huɗuba ta wato ainihin liman akan illolin waɗancan abubuwan waɗancan ba ma su je masallacin ba balle su ji balle su hankalta to in ya kasance wane yana da aboki wanda ya san ya riga ya faɗa cikin wancan lamari ko kuma cikin waɗancan harkoki waɗanne irin kana ganin waɗannan matasan masu abokanai a wancan fanni suna da wata rawa da za su iya taka wajen jawo hankalin abokanansu tunda an ce aboki yana da tasiri a rayuwar abokinsa akwai ni tasiri da za su yi wajen jawo su daga mummunar rayuwar da suke ciki zuwa kyakkyawar rayuwa ai tasirin kwaɗe ne yanzu nan idan hukuma ta dawo ta ce ba ta son a yi shaye-shaye ta mm. san hanyar za ta ba a datse shaye shaye. wanda ya riga ya shigo cikin gari kuma in dai har za ka yi a hukunta ka mm. yaduwa abin zai yi dandanan sai kaga wa'inda ake ta yin wa'azin ba su ji ba mm. dandanan sun ji saboda hukuma ta zo da kayi za a yi maka mm. to yanzu abin zai yadu kowa sai shiga taitayinsa to kai tsaye lokaci ya riga ya daga mana hannu ah, wanda hukumar zaɓe ta sanar a matsayin wanda ya lashe zaben jihar kano shine gwamnan jihar kano ah, dr abdullahi umar ganduje wani irin kira kake da shi gare shi kai tsaye domin daƙile matsaloli kira na kai tsaye gaskiya dama yana faɗa ne da 'yan al'ummar jiharsa na yi musu da abin da yake suke ganin bai musu daidai ba mm. musamman 'yan cikin gari so da haka ya yi ƙoƙari ya gyara siyasarsa ya gyara abin da ya bata kamar yadda mm. mai gidansa yi a 2015 kwankwaso lokacin nan mm. kana sun ce ba sa son shi duk inda ya jifansa ake yi ya haƙura daga baya kuma suka dawo da shi suka ce zo mun gano kana da amfani to saboda haka ya kokari ya gyara abin da ya bata Masha Allah. To godiya ta musamman ga mai shari'a Muhammad Sani Abdullahi daga jihar Kano tarayyar Najeriya. Muna godiya sosai da wannan lokaci da aka bamu da kuma waɗannan bayanai da aka tuttulo mana. Da fatan an samu wato ainihin abin da ake nema ciki da kuma fatan al'umma za su yi amfani da shi har ma da ita karan kanta gwamnati. Muna godiya sosai. Jama'a masu kallon mu kun jiya da wannan shiri na miya kwararo gashi kuma ya zo karshe Wanda muka yi masa taki da wato ainihin siyasar Kano sai Kano. wanda muka gudanar da shi tare da mai shari'a muhammad sani abdullahi daga jihar kano a madadin shi babban bakon namu sai kuma daukacin abokanan aiki waɗanda da taimakawar su ne shirin ya zo muku kai tsaye ba tare da wata tangarɗa ba sai ni da na jagoranci shirye shirin da kuma gabatar da shi abdulaziz rabiu jikan liman nake muku fatan alkhairi mu kasance da ku a gobe domin shiga baucin yakubu don jin abin da ya gudana ana su zaɓen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسلام Thank you.